فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ya kai wannan manzo ka yi tunatarwa da alkur'ani kuma kai ba boka ba ne mai ganin aljannu dangane da ni'imar da Allah ya maka ta imani da hankali kuma kai ba mahaukaci ba ne.